اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري موسى kai da ɗan uwanka haruna ku je da ayoyina masu nuni ga ikon Allah da kaɗaitakarsa kuma kar ku yi rauni wajen kira zuwa gare ni da yawan ambatona